Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Sakamakon ƙuri'a jin ra'ayin jama'a da dama da aka gudanar a Amurka ya nuna cewa masu kada ƙuri'a ciki har 'yan Democrat ba sa son shugaba Joe Biden ya sake tsayawa takara a zaben 2024. suna masu nuni da shekarunsa a matsayin babban dalilinsu yayin da alamu ke nuni da cewa ba makawa shine dan takarar da jam'iyyar ta democrat za ta tsayar yau batun da zamu duba kenan a shirin na duniyar amurka na wannan mako sunana mahmud lado madalla To a makon da ya gabata shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana aniyarsa ta sake tsayawa takarar shugaban ƙasa a zaben da za a yi a baɗi, inda ya nuni da cewa akwai buƙatar a sake zaben gwamnatinsa don ta kammala muhimman ayyukan da ta fara. Shugaban na Amurka ya bayyana shirinsa na sake tsayawa takara ne a wani talla da ya fitar a makon da ya gabata. Freedom. Biden kenan a cikin tallan yake cewa 'yanci da walwala batutuwa ne muhimmai a wurin mu amurkawa biden ya nuna sha'awar tasa ta sake tsayawa ne yayin da alkalaman ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a da masu kada ƙuri'a ke nuna alamun farin sa na raguwa audrey frederick mazauniyar jihar ohio ce a nan amurka He's too old to be president. Biden ya manyanta ya sake tsayawa takarar shugaban ƙasa. Ya kamata ya yi ritaya ya zauna ya huta. To sakamakon binciken jin ra'ayin jama'a ya nuna cewa kashi saba'in cikin ɗari na Amurkawa sun bayyana ra'ayin cewa bai kamata Biden ya sake tsayawa ba, ciki har kashi hamsin na 'yan Democrat inda fiye da rabi suka yi nuni da yawan shekarunsa. Shekarun Biden dai tamanin zai kuma kammala wa'adi na biyu idan har an zaɓe shi yana mai shekaru tamanin da shida. A nan Biden cewa yake ina mutunta yadda suka yi zurfin tunani kan wannan lamari. ni kaina na yi wannan tunani kafin na yanke shawarar sake tsayawa takara kuma ina jin kaina daidai na kuma zumuɗin ganin hakan ta yi uh, shugaba biden da yana tunanin cewa masu da kuri'a za su yi la'akari da ayyukan da ya yi musamman wajen farfado da amurka daga annobar covid-19 samar da ayyukan yi da kuma nasarori da ya samu a zoron majalisar dokoki kuma duba da cewa babu wani kwakwaran mai neman tikitin takara a jam'iyyar ta democrat kusan za a iya cewa kamar ya samu ne a cewar masu sharhi kan siyasa amurka to kuma mai sa 'yan democrat suka yi amanna cewa biden shine mutumin da ya fi cancanta su tsayar jama'a da dama na ganin amsar ita ce a tsakanin masu matsakaicin ra'ayin sauyi babu kamar sa inda akan yi masa kallon ɗan takarar da zai iya janyo ra'ayin masu kada kuri'a daga jihohin wisconsin arizona georgia da pennsylvania jihohin da ake ganin su ne za su zama manuniya ga wanda zai iya nasara a zaben na 2024 sun kuma yi amanna cewa zai iya wa 'yan republican zarra ko da zai kara da donald trump mai shekaru 76 wanda har ila yau yake fuskantar tuhume-tuhume kan zargin aikata manyan laifuka ko kuma gwamnan jihar florida ron desantis mai shekaru 44 julie rodzinski mai fashin baki ce da ta kware wajen dabarun lashe zaɓe a ɓangaren 'yan Democrat. Republican Party has drifted so far to the right and their base has become so Ta ce 'yan Republican sun karkata hankulan su wuri guda, kuma magoya bayan su suna nuna shauƙin zai yi wuya a samu wani mai matsakaicin ra'ayi da zai taka rawar gani a zaben. Ya zama dole sai sun karkata hankulan su kan ɗan takarar da zai kasance mai tsananin ra'ayin mazan jiya domin su samu nasara. wannan kuma ba mahanga ba ce da za ta kai su ga nasara a babban zaben da za a yi a watan nuwambar baɗi. yanzu aka dai ya rage watanni 18 ne kafin a yi zaɓe kuma komai zai iya faruwa a tsakanin wannan lokaci ciki hadda babbar fargabar 'yan democrat wato yiwuwar biden ya kamu da rashin lafiya ko kuma ya fara nuna alamu na tsananin girma tuni dai 'yan republican har sun fitar da tallan suna caccakar 'yan democrat inda suke nuna fargaba idan makomar amurka ta kasance karkashin shugaban kasa mai rauni abinda suka ce ba taba ganin irinsa ba a tarihin amurka masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin shirin na duniyar amurka na wannan makon sai kuma wani jiko idan allah ya kai mu yanzu a madadin patsy da kuswara da julie latest gresham da ta haɗa shirin ni mahmud lalo nake cewa mu tara a wani mako idan allah ya kai mu